Tarihin Afirka Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. les normes de développement sharuɗan ci gaban da suke amfani da su don auna ci gabanmu tsari ne da sam bai dace da ƙasashenmu na afirka ba amma har yanzu shi ne suke amfani da shi ko ake tattaunawa da zarar an ambaci sunan nahiyar afirka ya kamata su sani cewa afirka ta ci gaba afirka ta canza afirka ta jiya ta kasance ƙarƙashin wulaƙancin wasu ƙwarorin mutane da ke ikirarin cewa su zaɓaɓɓu ne daga al'umma a yau kusan dukkan 'yan afirka wayoyi ne kuma zababbu ne ya kamata su san da wannan. Dole ne a ɗauka sadar shata makoma ta gari saboda gobe. Wannan shi ne burin da yake ɗauke da shi ga ƙasar shi tare da abokaninsa kyaftin kyaftin su uku a lokacin da suka karɓi ragamar mulki tare da shimfiɗa tsarin juyin jihali biye da canza sunan ƙasar zuwa Burkina Faso wato dai ƙasar mutanen gaskiya. Tsari ne da ya fara tun ranar 4 ga watan Agusta 1983 ya kuma canza fuskar wannan yanki mai faɗin murabba'in kilomita 274,200 ƙasar da a lokacin ba a santa ba sannan kuma bata da wani arzikin ƙarƙashin ƙasa da aka gano sannan ga tsananin zafin rana da ke kuna tsawon watanni tara a cikin shekara ɗaya ko ina a faɗin ƙasar ta hanyar kwamitocin da aka kafa na juyin hali ana gudanar da ayyukan ci gaban ƙasa kama daga gine-gine bunƙasa noma tsare-tsare da kuma rabawa kowa aikin da ya dace da shi ci gaban shirin shirinmu kenan akan tarihin rayuwar Thomas Sankara. Babu wani babban boka ko malami sai al'umma. Babban bokan da ba a iya nasara a kansa shine al'umma. Tabbas a yanzu al'umma ta ɗauki mulkin ƙasar a hannunta. Al'umma ta da kofa ainin a wajen ayyuka a ko'ina a fadin ƙasar. Gina madatsun ruwa, makarantu, asibitoci, riyoji, har aikin layin dogo ya kan kama bayan da bankin duniya ya ƙi amincewa da zuba kuɗi a gudanar da aikin. dukan 'yan burkina faso da ma masu ra'ayin juyin jihali da ke ziyarar kasar yayin gasar nuna fina-finai ta fesfako na ba da tasu gudunmawa wajen halartar aikin shimfiɗa layin dogo kowa zai ɗora aƙalla ƙarfe ɗaya ko kuma ya taimaka wajen ɗora duguwar wasu akan wannan layin dogo wanda ake ganin cewa zai taimaka sosai domin sauwaka sufuri a cikin ƙasar. Mais le projet Wannan aiki na layin dogo da muke yi na jirgin ƙasa na Sahel wanda zai tashi daga Wagadugu zuwa Tambo Muna son samar da hanya ne ga arewacin ƙasar nan, sannan da fito da dukkan wani arzikin ƙarƙashin ƙasa da muke da shi a arewa musamman ƙarfen maganaɗisu layin dogon da muke da burin ginawa ba wai muna son samar da shi ne ga yankunan burkina faso kaɗai ba a'a zai wuce har zuwa ƙasar jamhuriyar nijar da kuma mali a baya bayan nan na tattauna da shugabannin ƙasashen nijar da mali inda na nuna musu alfanun da ke da kwai ga layin dogon idan ya tashi daga tabau zai samu rassa biyu ɗaya zuwa Nijar ɗaya zuwa Mali, wanda zai shiga Mali zai kai garin Asango ya wuce zuwa gaba, wanda zai shiga jamhuriyar Nijar zai bi ta tera har zuwa birnin Yamai. Tuni muka fara tattaunawa akan wannan batu, burinmu ba wai mu samu ci gaba mu kaɗai ba ne a'a, muna son kowa ya ƙaru ne. Mu yi noma sannan mu yi amfani da kayan da ake samarwa a cikin ƙasarmu ta Burkina Faso. ita ce sabuwar dokar da ke tilastawa ma'aikata dole su sanya tufafin gargajiya da aka saka sannan aka ɗinka a cikin ƙasar da ake kirar suna faso intamfani dole ne ma'aikaci ya saka waɗannan kaya aƙalla sau biyu a mako ko yayin wasu shagulgulla na gwamnati ko taruka na hukuma wannan kuwa don ta al'adun ƙasa wannan ne ma ya sa ɗimbin mata shiga sana'ar auduga don saka irin waɗannan tufafi da ake samarwa a cikin ƙasar a burkina faso auduga na cikin kayan gona da aka fi nomawa edward wedrago ɗan jarida ne da ke aiki da jaridar l'observateur A shekarar 1971 ne ya yi aure, kuma a lokacin tufafin da na sanya a ranar auren dukkaninsu na gargajiya ne. A lokacin na ce saboda me za mu sanya suturar kasashen ƙetare kamar dai kot da sauransu alhali muna da irin namu na gargajiya. Waɗannan kaya na gargajiya na sanya. haka zalika ita ma amarya wannan ra'ayi ne mai kyau da yawancin 'yan ƙasa da dama suka runguma a cikin babban birnin ƙasar da ma sauran manyan garuruwa sai gine-gine ke fitowa abin da ke tabbatar da cewa yun jihali ya kafu sannan kuma ya tsaya kan dugadugansa yanzu a faɗin ƙasar kowa na ba da nasa ƙoƙari ga batun gina layin dogo kamar yadda edward widrago ke cewa nan take muka yanke shawarar cewa da yake 'yan jari hujja ba sa bukatar ba mu kuɗi don gudanar da wannan aiki na layin dogo zuwa tambawo muna iya tafiyar da shi da ƙarfinmu a matsayinmu na ɗaliban jami'a mun yanke shawarar cewa a lokacin babban hutu na 'yan makaranta za mu sadaukar da lokacinmu ga wannan aiki kowa ya ba da ɗan abin da za mu rika dafa abinci har sai mun kammala aikin zuwa tambawo dukkan ɗaliban jami'a har waɗanda ba su da ra'ayin juyin juya hali a tare muke yin komai a cikin babban birnin ƙasar wato wagadugu sai gina sabbin unguwanni ake yi an gina rukunin gidajen tunawa da shekara ɗaya shekara biyu da shekaru uku na juyin juya hali sannan an yi rusau a cikin tsaffin unguwanni kuma an sake musu fuska da fasali an bullo da wani tsarin raba filaye ta hanyar kwamitocin kare juyin hali wato cdr Luc Maris Ibriga malami ne a jami'ar Wagadugu. Muhalli babbar matsala ce ga al'umma wacce sai lokacin juyin juya hali ne aka fara tunkararta. ta. Tsari ne da ya baiwa yawancin 'yan Burkina Faso marasa hali samun filaye don gina gidaje. Saboda yawancin mutane yana rayuwa ne a unguwannin da ba su da tsari da ake kira share wuri zauna. Irin wannan mutane san ba sa mafarkin samun fili don gina gida. Sannan an gina gidajen ma'aikata kuma tun wancan lokaci ba a ƙara jin maganar biyan bashin kudaden alawus ba. A Burkina Faso yanzu ana rayuwa ne cikin yanayi na juyin juya hali. Tsarin ya kawo rashin kuɗi a hannun jama'a sosai. Haka gwamnati ta tsuke bakin aljuhunta. An rage albashin ma'aikata sannan ga wasu kuɗaɗen da ake zabtarewa don taimakawa juyin juya hali a cikin albashin jama'a. An soke alawus alawus da dama. Har shi kansa shugaban ƙasar bai tsira daga wannan lamari ba. wani lokaci ya baiwa wani ɗan uwansa takardar kuɗi wato cek amma ɗan uwan nasa ya dawo masa saboda a jikin cek ɗin an rubuta cewa abokin shugaban ƙasa ka yi haƙuri ba za mu iya biyan waɗannan kuɗaɗe ba saboda babu su a cikin wannan asusun ajiya kasancewarka cikin gwamnati ko mai goyon bayan wannan tafiya ba zai sa ka samu kuɗi ba saboda an kafa dokoki masu tsauri da ke nuna ba sani ba sabo balantana bambanci a tsakanin 'yan ƙasa. hatta adadin kudaden da gwamnati ke kashewa wajen gyara motoci kirar renault 5 da ministoci ke hawa ana bayyana wa al'ummar kasar shi karara ana sanar da al'umma sunan duk wani minista da ya amince da kujerar jirgin sama mai tsada lokacin baragoransa a cikin gwamnatin baki ɗaya ministan tsaro jean langani ne kawai ya fi kowa albashi shi ma saboda ya fi kowa tsufa da kuma mukami a cikin aikin soja a kasar a lokacin to amma albashinsa ƙasa da jika ɗari biyu ne na sefa kwatankacin euro 300 a kowane wata yayin da ilahirin ministoci farar hula suka ci gaba da karɓar albashin da suke karɓa kafin a naɗa su mukamman minista dukan mambobin gwamnati na da alawus a hukumance amma ba sa samun wannan alawus saboda ana zuba kuɗaɗen ne kai tsaye a cikin ayyukan raya ƙasa ministocin burkina faso ba sa morewa kamar sauran takwarorinsu na ƙasashen duniya waɗanda da zaran suka je bulaguro a waje za a gane cewa lalle wannan minista ne musamman lura da irin otal-otal da suke sauka ko kuma holewar da suke yi a lokacin balaguran. Misali akwai wani minista da ya wakilci Thomas Sankara a birnin Addis Ababa da kuma zauren Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya sauka a wani otal da ake kira Blue Nile da ke wata unguwa ta Yakubayi saboda ba zai iya biyan dala ashirin domin ya kwana a otal ba. Thomas Sankara na ganin cewa abin da ke zama wajibi cikin gaggawa shine gina wa al'umma gidaje da asibitoci ba wai shin daɗin mukarrabansa ko kuma ministocinsa ba. ta haka ne ya ƙi yarda da tallafin christian nushi ministan harkokin wajen faransa wanda ya ɗauki alwashin baiwa kowane ministan thomas sankara mota domin hawa a maimakon haka sankara ya nemi a musanya masa da wasu manyan motocin dakon kaya waɗanda za su riƙa ɗaukar amfanin gona daga lunguna zuwa kasuwannin ƙasar a lokacin da shugaba na faransa François mitterrand ya yi masa ta yin bashi kayan yaƙi kuwa sai sankara ya ce ƙara a bashi takin zamani da sauran na'urori domin bunƙasa ayyukan noma a ƙasar shi ga dai abin da minista kwamandan abdulsalami kabori ke cewa a kai shekaru hudu na yi a cikin wannan gwamnati amma albashi na bai karu ba ni dai ban san wani albashi ko alawus da ake baiwa minista ba idan muka fita zuwa kasashen waje kuwa dama an ba mu umarnin cewa duk wata kyauta da za a ba mu to za a sanya ne a asusun gwamnati wani lokaci da na tafi kasar gabon shugaba umar bongo ya ce min ka sefa miliyan biyu saboda zigaggen tafiya to amma bayan na dawo gida sai na zuba waɗannan kuɗi a cikin baitul mali akwai irin waɗannan misalai ba iyaka duk da cewa a ƙarshe wasu mutane sun kosa da shi le waɗanda ke kitsa wa tattalin arzikin burkina faso zagon ƙasa su ne 'yan ƙwarorin mutane masu hannu da shuni a cikin ƙasar nan wannan suke bakin aljihu da gwamnatin juyin juhali ta zo da shi na burge wasu 'yan ƙasar da ma wasu ƙasashen waje da ke ganin yadda ministoci ke gudanar da rayuwarsu to sai dai wasu 'yan ƙasar na adawa da irin wannan mataki da suke ganin cewa ya jefa su a cikin baƙin talauci musamman manyan ma'aikata daga yanzu shugaban zai sanya kafar wando ɗaya da attashirai waɗanda yake zargin cewa suna son yi wa salon mulkinsa zagon ƙasa dole su yarda kuma su bi umarnin wannan mulki jean-luc pam jigo ne a mulkin juyin hali kuma makusanci ga Thomas Sankara. Lallai mun yi amfani da kalmar attajirai, amma a gaskiya abin ba kawai yana nufin lallai haka ne ba. Tabbas mun san da akwai wasu mutane da ke amfani da hudarsu da kamfanoni ta ma wasu jami'an gwamnati don arzita kansu da dukiyar ƙasa. Amma kafa kotunan juyin juya hali da muka yi ya sa mun gano ainihin gaskiyar lamura yadda muke tsammanin mutane na da dukiya abin ba haka ba. Fidel Katanga mashawarcin shugaban ƙasa Thomas Sankara ne a fannin diflomasiyya kuma mai kula da lamuran da suka shafi siyasa. Ba wai muna kyashin waɗanda ke tara dukiya mai yawa ko kaɗan ba ne, a'a muna son maido da tafiyar ne daidai da yanayin ƙasarmu ta Burkina Faso ko lokacin hot volta ba tare da ci da gumin 'yan ƙasa ba. Akwai masu iya waɗannan attajirai bauta wajen neman dukiya euh, amma a ƙarshe sai su tashi da tutar babu ba wata ƙaruwa ga iyalansu euh, balle ga ƙasa irin wannan hali ne thomas euh, sankara ke yaƙa muna son a yi wa kowa adalci don ya samu wani abu na biyan bukatunsa kamar kowa domin cimma wannan buri ne thomas sankara zai sanya kafar wando ɗaya da attajirai ta hanyar ɗaukar matakai masu tsauri a kansu abin da zai tilasta musu sake tsarin raba dukiyarsu tsakanin al'umma Eh, euh, Ina tune da wasu kalamai da yake faɗa yana magana ne akan Honoré da bazak inda yake cewa duk wata dukiyar da aka tara an tara ne da jibin wasu. Tun dama tunaninsa kenan yana ganin wannan rashin adalci dole a yaƙe shi. Euh, Sankara ya kaddamar da wasu sabbin dokoki kamar wani kuduri da aka sanar a gidan rediyon ƙasar mai cewa shekara dukkanin gidajen haya za su kasance kyauta tsawon shekara ɗaya cur matakin da zai saka kunci ga masu gidajen hayar jean mark Palm jigo ne a mulkin juyin juya halin. Batun ɗaukar wannan mataki ya zo ne saboda matsin da muke fuskanta. Thomas na buƙatar kuɗaɗe ne don biyan bashin da ke wuyan ƙasar mu Baya da zaɓi face wannan, ta haka ne muka yi rajistar dukkan gidajen haya. sannan mai haya zai zuba kuɗin da ya karba a asusun gwamnati daga nan kuma gwamnati ta zuba wa mai gida kuɗinsa ta haka ne muka samu kuɗin da za mu rage bashi da ke wuyan ƙasar siyasa ce kawai da dubara inda muke tallata cewa kudade ne da za mu yi ayyukan raya ƙasa da su irin wannan mataki ya so ya haddasa mana matsalar diplomasiya tsakaninmu da jakadan faransa bayan mun kwace wata motar ɗaukar maras lafiya ƙarƙashin wannan mataki amma har zuwa yau dokar ƙasar nan ta hana mutum ya mallaki fiye da gida biyu a cikin birane batun raba ƙasa a wannan yanayi ya sa an zartar da dokoki da ke hana mutum mallakar filaye fiye da biyu a cikin birni ɗaya matakin da ake ganin cewa zai baiwa kowa damar mallakar ƙasa da kuma filin gina gida a sauwaƙe kamar yadda Luc Maris Ibriga malami a jami'ar Wagadugu ke cewa. Ina cikin waɗanda aka kwace wa iyalansu filaye, saboda mahaifina ya mallaki wani babban fili a cikin gari kuma yana da cikakkun takardun da ke tabbatar da cewa mallakinsa ne, amma aka kwace shi, aka karkasa shi, aka raba wa mutane waɗanda ba ma 'yan unguwar ba ne. To sai dai wasansu sun samu filaye a kalla biyu. kusan fili talatin aka tsaga amma ɗaya tilo aka bamu duk da cewa takardun filin mallakinmu ne kuma doka ba ta soke takardun ba don haka sai bayan shekaru goma sha biyar sannan aka biya mu diya wannan dai ɗan lokaci ne na raba ƙasar noma da filayen gina gidaje a tsakanin al'umma to amma ra'ayi ya sha bamban a cewar edward wedrago editan jaridar l'observateur oh, wannan matakin siyasa ce kawai saboda a bangaren kasar noma ina jin cewa ba mu da wata matsala a burkina faso ko volta tun farko a ƙasarmu babu irin waɗannan manyan manoma da ke mamaye dubban ekoki kamar a latin amurka ko a asiya muna da ƙasar noma da za ta wadaci kowa ko tsakanin mambobin kwamitin juyin juya hali an yi ta tafka muhawara akan wannan batu na mallakar ƙasar noma wasu na ganin ya kamata a bunƙasa noman zamani don sarrafa abinci ta hanyar kamfanoni na cikin gida don manoma su samu kudaden shiga wasu kuma na cewa a'a dole ne manoma su ƙara jajircewa amma ina jin cewa lokacin babu batun ƙarancin mutane ko matsala a fannin noma sai dai watakila saboda matsalar canjin yanayi masu son yin noman ba su da masaniya a kan ƙasar da suke son yin aiki a kanta ne kawai Abin takaici ne a shekarar da ta gabata a ce a Burkina Faso akwai masu tunanin cewa sun fi karfin doka kuma suna iya yin fito na fito da wannan tsari na juyin juya hali muna sanar da su cewa dukkan wanda zai taba wannan tsari na al'umma to lalle ya kai makura domin ba a takalar juyin juya hali a zauna lafiya duk da cewa masu adawa da wannan tsari ya ragu 'yan kwarorinsu da ke da taurin kunne dole su tilasta mana faɗin irin wannan hukunci da za su iya fuskanta idan suka yi fito na fito da mu su sani cewa juyin juya halin nan na neman kare al'umma ne ba wai yin hukunci ba idan ta kama mu yi hukunci to za mu yi ne saboda kare martabar al'umma wani lokaci za a fahimci dalilin mu na yin hukunci amma duk da haka wasu da ke ikirarin juyin juya hali sun kasance masu adawa da shi sai dai za mu ci gaba da barin kofofinmu a buɗe domin su sauran abokan tafiya kuma su gane cewa wani lokaci idan muka yi afuwa ba yana nufin kasawa ba ne yana nufin haskaka hanya ne tare da girmama al'ummarmu kuma hanya ce a gare mu baki ɗaya don dagewa kan manufarmu. Thomas Sankara mutum ne da ke jajircewa burinsa a kullum shi ne canza fuskar burkina faso ta hanyar cusawa 'yan ƙasar ra'ayin rungumar aiki tukuru tare da canza musu tunani hakan yasa yake kasancewa a duk inda ake wasu ayyuka da kansa yayin da kwamitocin kare juyin juyi hali ke taimaka masa wajen gano ma'aikata marasa kishin ƙasa da kuma masu cuge nan take ake sallamar irin waɗannan ma'aikata daga aiki wannan wani abu ne da ake kira da suna kora da hali ma'aikata marasa kishi da waɗanda suka kasance ragage da ma shugabanninsu za su shiga tsaka mai wuya sakamakon aiwatar da wannan siyasa wannan mataki ne da zai ƙara shinyowa shugaba sankara 'yan adawa a cikin ƙasar hatta a cikin ɓangaren shugaban akwai masu zargin cewa wasu na ci da gumin wasu abin da zai jefa shugaban a cikin wani yanayi maras daɗi to sai dai fa watanni na gaba za su kasance masu kalubale ga shugaban juyin jihalin burkina faso kamar dai yadda za mu je a cikin shirinmu na gaba game da tarihin rayuwar thomas sankara yanzu kan amardin olivier raul dolphin misho da kuma alain foka abdulkarim ibrahim shikal da kuma sashen hausa na rfi ke cewa da ku a huta lafiya Je suis directeur, je demande ma démission. Youmani Mam 20 000 francs, 20 000 francs, y'a pas un Mam l'école dit Mam Wane Seba. Mam pas Barati Mam Kien Pharmacie vim le yelle weni ye nous monsieur le directeur je demande ma démission je demande ma démission c'est manœuvré planton te la arfa la yelle nam se namso